Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. 17 ga watan Janairun shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A jiya Talata Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawa da ƙasar ta ta shiga tsakani ake yi za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A jiya Talata gwamnatin ƙasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa kai na RSF. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na kungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a Davos da su ba da karin taimakon soja ga ƙasarsa. To kanin labaran duniyan kenan. A daidai lokacin da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka addabba babban birnin tarayya Abuja. masana tsaro sun fara bayyana dabarun da za a daƙila wannan ta'asa dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan na farko the most important shine ciwon ai preventing a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su haka kuma yayin da sashen hausa na murya amurka ke shirin cika shekaru 45 da fara watsa labarai masu sauraro na faɗin albarkacin bakin su nake muku fatan alheri da kuma jinjina dangane da shirye-shiryen kayatattu da kuke turo wa mutane a fannin tattalin arziki siyasa addini lahiya da makamantansu sai a biyo mu cikin shirin domin dukkan abin da muke tafa da su sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Talata Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawa da ƙasar Katta ta shiga tsakani ake yi. Za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. ba na so in bayyana abubuwa da yawa a nan yayin da muke tattaunawar amma muna fata haƙar mu za ta cimma ruwa nan ba da jimawa ba abinda kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john kirby ya faɗawa manema labarai kenan a fadar white house sama da mutane 100 da aka yi garkuwa da su ne aka sako a lokacin da aka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci a watan nuwamban bara amma ana kyautata zaton har yanzu mutane 132 na hannun mayakan hamas a gaza ciki har da gawarwakin wasu sama da ashirin da suka mutu ko aka kashe su. A jiya talata gwamnatin kasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakaran sa kai na RSF da ba sa ga maciji da juna inda ta zargi ƙungiyar da keta 'yancin ƙasar Sudan a matsayin 'yantacciyar ƙasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron koli da za a yi. rundunar sojan a ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah burhan da kuma dakaran rsf a ƙarƙashin jagorancin janar muhammad hamdan da galo tun a watan afrilu suke gwabza fada don kama ikon sudan takaddamar da aka daɗe ana yi ta rikide ta koma yaƙi a kan tituna musamman a babban birnin ƙasar da ma wasu yankuna ciki har da yammacin dafur. a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan wacce ke goyon bayan sojojin kasar ta ce matakin na zaman wani martani ga kungiyar aiga da ta gayyaci da galo ba tare da tuntubar ta ba lamarin da ya ce ya saba wa 'yancin gwamnatin sudan na zama 'yantacciyar ƙasa a gobe alhamis ake sa ran taron kungiyar aigar karo na 42 zai wakana a birnin kampala na ƙasar uganda Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na kungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland a jiya talata da su ba da ƙarin taimakon soja ga ƙasarsa. In ba haka ba wasu ƙasashe na tattare da haɗarin fuskantar hari daga Rasha. A daidai lokacin da a kef ake fargabar sannan a hankali ƙasashen duniya ba sa mai da hankali sosai a kan batun yaƙin. yayin da aka mai da hankali sosai a kan rikice-rikice a gabas ta tsakiya da hare-haren mayakan hufi kan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun bahar maliya zelensky ya yi amfani da taron na davos don jan hankalin duniya akan hadarin da ke tattare da yakin da kasarsa ke yi da mamayar rasha To nan jima kaɗan Maryam za ta sake da labarai kafin nan yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da sace mutane a yankunan Abuja babban birnin tarayya tare da kashe wasu mutanen da aka yi garkuwa da su idan aka yi jinkirin kai musu kuɗin fansa. Ministan Abuja ya jagoranci wani taron gaggawa na tsaro tare kuma da kwantarwa da mazauna birnin hankali ta hanyar alawashin ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan masifa. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. that there's no need for panic. We're taking every step. Ministan babban birnin tarayyar Najeriya kenan Barisa Nyisam Wike ke kara kwantar da hankalin mazauna birnin biyo bayan masifar rashin tsaro na satar mutane don neman kudin fansa da yanzu haka ke ci gaba da ta da hankalin mazauna birnin ministan abuja da ya jagoranci wani taron gaggawa na tsaro da ya tsada manyan kusoshin tsaron birnin baki daya ya yi ta kwantar da hankalin mutanen birnin tare da tabbatar musu cewar za su yi duk wani abu mai yiwuwa domin sassaita al'amura a halin yanzu dai gwamman mutane ne ke ci gaba da zama a hannun 'yan bindiga a cikin daji da aka sassace su daga sassa daban-daban na birnin wanda kuma ifi jin hankalin jama'a ba bayan nan shine gwamman mutanen da aka ɗebe daga yankin karamar hukumar buhari da tun da farko bayan kashe wata budurwa daga cikin waɗanda aka kama ɗin sakamakon gaza kai kuɗin fasa akan lokaci 'yan bindigar kazalika sun kuma kara bindige karin wasu mutane guda biyu sannan sun kara yawan kudin fasan da suke nema zuwa naira miliyan 700 abin kuma da ya karata da hankalin hatta manyan jami'an gwamnati irin su honorable dalatu ezekiel musa da ke zama kwamishinan hukumar sauraron kayarrakin jama'a na yankin babban birnin tarayyar kan maganan tsaro a abuja ya zama wani abu kamar ruwa dare wanda yanzu musamman a kauyukanmu na abuja a wannan six different area councils to akwai matsala sosai ga maganan tsaro wayanan masu dauke mutane don neman kudin fansa a wani lokaci a yi kisa gilla ko akan gonakinsu ko a gidajensu to ya zama wani abin da ya tada hankalin mutane to kuma ba za mu ci gaba da shiru ba sai dai mu kirawo wato relevant authority ministan abuja a jami'an tsaro da sauran mutane a gan inda za a shawo kan wannan abin don muka yi hankali muka yi shiru to ya fara a kauyuka ba allah kaɗai sai da zai tsaya sannan kuma na yi magana ne ce shi ministan abuja ya mayo da hankalin shi ganin inda za a yi a cece rayukan mutane da kuma kuma kowa ya kwanta idanunsa biyu a rufe yana bacci. To shin yanzu ina mafita? tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win komanda musa isa salman dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan na farko the most important shine ciwon eye preventing a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su saboda kar su kai harin idan kuma aka samu ciwon an samu sakaci ko kuma an samu gulbi haka na har aka kai ga wannan harin ya zama ciwon respond time din between sanda aka kai wannan harin da kuma sanda za a mai da martani bai da yawa domin wannan rashin mai da martani da wuri shi ke sa har ya zama for example ina aka yi kidnapping ɗin mutane har a kai su inda ba za a iya kwato su ba. Win Commander Musa Isa Salman babban dai abin da ke tada hankalin jama'ar Abuja a irin wannan lokaci shine yadda 'yan bindiga daɗin ke ci gaba da karkashe mutane da suka kama matukar ba kai musu kuɗin fansa akan lokaci ba. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga maryam tada da kashi na biyu na labaran duniya Ƙasar Iran ta ƙaddamar da hare-hare a jiya talata a Pakistan, inda ta auna abin da ta bayyana a matsayin sansanonin ƙungiyar mayakan Jayish adal Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar ya ce an yi amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi a haram, wanda nan take Pakistan bata ce komi ba a kai. jayish al'adar kungiyar mayakan 'yan sanni ce wacce galibi ke gudanar da ayyukanta a tsallaken iyakar ƙasar pakistan mai makamin nukiliya harin dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara fuskantar zaman tankiya a yankin da kuma fargabar bazuwar yakin da ake yi a gaza tsakanin isra'ila da hamas da yammacin shekaran jiya litinin iran ta harba makamai masu linzami zuwa cikin iraki a wurin da ta bayyana a matsayin shalkwatar leƙen asirin isra'ila a kusa da ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke birnin irbil a halin da ake ciki kasar pakistan ta tabbatar da cewa harin na tsallaken iyaka da iran ta kai ya kashe wasu yara biyu a lardin balukistan da ke kudu maso yammacin kasar ta kuma gargaɗi iran kan cewa akwai mummunan sakamako sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da iran ta ce ta kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar mayakan jayish al'adal da ake zargin sanfaki a bangaren iyakar pakistan mai tazarar kilomita kusan 900 tsakanin kasashen biyu an ba da rahoton cewa dakarun rundunar irgc su ne suka kai har-haren na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki a balukistan da yammacin jiya talata ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta yi allah wadai da ke ta sharaɗan sararin samaniyar ta da iran ta yi ba gaira ba dalili sannan ta ce harin ya kuma jikata wasu yara mata uku. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin sashen Hausa na murya Amurka na shirin cika shekaru 45 da kafuwa ko fara watsa shirye-shirye a yaren Hausa. wasu hausa daga yammacin afirka da ke zaune a nan amurka sun bayyana mana ra'ayoyinsu game da shirye-shiryen da wannan kafa ke yada wa duniya assalamu alaikum sunana abdullah anka mazauni jihar new jersey da ke kasar amurka na fara sauraren boa hausa tun a shekarar 2007 mm, ina taya sashen hausa na muryar amurka shekara shekara arba'in da labarai na harshen hausa da fatar allah ubangiji ya ba zumunci ya kara ba su ikon yada al'amura da ya shafi harshen hausa assalamu alaikum ni ne hajiya sa'adatu mai huran 'yan aljanna daga new york city mu da shekara sa'annan ina yi voice of america barka da shekaru masu dama da suka kwashe a cikin wanga shirye-shiryen na nasu na voice of america fadin duniya masoyanku muna sauraron ku kuma muna jin daɗin shirye-shiryenku to allah ya dafa muku allah kuma ya saka muku da alheri musamman shirin nan naku na a bari ya huce to allah ya kara muku himma da kwazo malama grace ga gaisuwa na ma'aikatan nan duk baki daya amma na gan cikin shirye-shiryen nan naku na a bari ya wuce na gan kina yawan damun hulanawa hanya hajiya grace kina neman ko ki sha hura da nono saboda ni bahullatana ne to Allah ya saka muku da alheri Allah ya sa ku jima kuna yi mu kuma masu sauraron ku Allah ya sa mu jima muna sauraron ku saboda an ce a jima ana yi sai gaskiya to Allah saka muku da alheri ni ne abubakar alal dan asalin Nijar mazaurin garin Indianapolis a nan America a albarkacin cikakku shekara 45 nake muku hatan alheri da kuma jinjina dangane da shirye-shirye ƙayatattu da kuke turo wa mutane a fannin tattalin arziki siyasa addini lahiya da makamantansu na da sauraron eh, voa hausa tun da aka tsira ta ina dan samari bisa ga kusantar ma'ahina allah ji kan shiga shi da rahama da ke sauraron ta akai-akai na shine ya kasance kun samu wani wakili a garin agadas mu ta jamhuriyar Nijar. Ni ne Alhaji Lukman Abbas ina magana da birnin New York City. Sashen Hausa na muryar Amurka muna taya ku murna game da kaiwanku shekara 45. Muna cikin masu saurare na yi shekara 23 ina sauraren sashen Hausa na muryar Amurka. Muna gamsuwa da shirye-shiryen da kuka yi muna musamman shirin ciki da gaskiya kullum muna saurare. to wanku shekara arba'in da biyar muna fatan ku kireci mana sababbin shirye-shirye wanda kuma za mu dinga gamsuwa da su fatan alheri muna gaida ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baki ɗayanta especially alhaji mustapha sokoto to madalla mun gode da wannan gashe-gashe kuma a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya haɗa mana ra'ayoyin. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye ga nan birnin Washington DC. Wanda yanzu a a nan yake cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. A ranar sha biyar ga kowane watan Janairu akan yi bikin tunawa da rasuwarsa Ahmadu Bello sardaunan Sakkwato kuma firimiya arewacin Najeriya. To kowace irin gudunmuwa ne ya bayar a bangaren shata tubalin mulkin demokuraɗiyya. Ahmadu Ahmadu mai tawakkale gun Allah ne ga mai zai. Don baka nan maza suka kwaya su ce maza ne, in da ka uba ya kowa mai maza. Don baka nan maza suka kuri su ce. Tarihi ya nuna cewa an haifi sa Ahmadu Bello a garin Raba ta jihar Sokoto a ranar 12 ga watan Yuni shekarar 1910 daga katsan gidan sarautar sarkin musulmi. duk da yake ya tashi a gidan sarauta kuma yana ma rike da mukamin sarautar hakan bai hana shi mai da hankali ga bangaren ilimin boko da siyasa ba inda ma ya yi shuhuri sosai har ta kai shi kan mukamin firimiya arewa a shekarar 1954 bayan jagorantar gwagwarmayar samun yancin kan najeriya a shekarar 1960 sardauna da jam'iyyarsa ta npc ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar ncnc ta nnamdi azikiwe wadda ta kasance gwamnatin 'yan ƙasa ta farko a tarihin siyasar najeriya to sai dai kuma juyin mulkin soja a ranar 15 ga watan janairun shekarar 1966 ya yi sanadiyar kisan sa Ahmadu Bello Sardauna a gidansa da ke Kaduna tare da iyalinsa. har ma da Prime minista na lokacin sa abubakar tafawa balewa da kuma wasu da dama da ke cikin gwamnatin farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu dan foriyo ta sokoto ya bayyana kowane ne sardauna da kuma irin ababen koyi da ya bari da ke sa ake ci gaba da tunawa da shi a ko da yaushe to sa ahmad bello sardauna sokoto mutum ne wanda ya zama firimiyan jihar arewa na farko kuma na karshe. wanda yake a lokacin da ya yi mulki al'umma shi suna so ne yana son su yana da kaihin basira da kaihin tunani manufa ta arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran bangarori daban-daban na najeriya ba da an kwari ta ba a arewacin najeriya ko ka bambanci ko bambanci na addininka wannan baya sa sardauna shi zalunce ka don haka ya rungumi kowa shi ya sa irin su makiyar audu buba suke kusa gare shi kuma shi ya sa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi kuma shi ya sa da yaƙi ya ɓarke arewa kan su haɗe suka shiga wannan yaƙi. wace irin gudunmuwa ce za a ce shi sardauna ya bayar da har yanzu ake tunawa da shi a musamman ga ci gaban najeriya da kuma yankin arewa musamman abu na farko da ya fara yi shine haɗa kan mutanen arewa wanda kuma shine haɗa kan mutanen najeriya duk wani al'amari da kuke son ku yi in babu haɗin kai da fahimta juna ba ku zuwa koyina da ya samu wannan haɗin kai na kirista da musulmin arewacin najeriya da sauran bangarori na najeriya to sai ya da shani ilimi kowane bangare na arewa aka gina makarantun ne aka kai kayan aiki aka yi tituna da ke zuwa can kuma aka kai musu malamai da za su zauna su yi musu aiki to da ilimi ya samu yana da ilimi shina da tattalin arziki na mutane arewa. to irin waɗannan abubuwa da ya yi ko da aka farga sai aka irke kamfuna daban-daban a arewacin najeriya suna aiki a wannan lokaci to sandauna shi a haka bari mu faru daga bangaren abin da ya shafi karban yancin kai har ya zuwa shimfiɗa sha'anin tafarkin demokradiyya a najeriya wacce irin gudunmawa za a ce sardauna ya bayar ta wannan bangaren wata a lokacin da ake kokari na gwagwarmaya na a samu mulkin kai a wannan lokaci mutane da yawa na suka shugabannin arewa cewa suna cewa arewa bata shirya ba ba shiryawa abba ta ba a wannan lokaci irin su sardauna suna duban cewa ya kamata a kwashi mutane daga arewa a kai su a yi musu horo na fannoni daban-daban a kai su har kasashen waje domin in yanci ya tauhi zan muna iya takara da mu da yan uwanmu to wannan shi ya kuma aka kwashi mutane arewa a kai aka yi musu horo daban-daban a kowane bangare to shi yasa a lokacin da muka samu yancin kai babu magana wata kabila ko wasu mutane su danne mutane arewa saboda boko da ya shigo ba ta hanyar arewa ya fara shigowa ba kaji babbar gudunmawa wadda ya fara bayarwa to kuma shi ya zan kashin ƙoƙari yana mataimaki babba ga tafawa balewa na tafiyar da najeriya shi yasa kake gani ko lokacin da an kai jiwon mulki ba aisha tafa a balewa da dukiyar da ya aje ba ba aisha su don da dukiya aje ba amma sun wa mutanen su aiki mutanen su na son su to a sardauna mutum ne ko bayan zaman sa shugaba kuma dan siyasa wanda a koda wani lokaci za ka ji 'yan siyasa na magana sa ko kuma a duk lokacin da aka tada sha'anin siyasa zancen siyasa za ka ji an bijiro da shi shin akwai wani abu da ya bambanta siyasar lokacin su sardauna yadda suka gudanar da ita da kuma yadda ake tafiyar da ita a halin yanzu a najeriya akwai bambanci mai yawa a wancan lokaci su sardauna babban abin da suka sa magaba shine suna son ƙasarsu suna son mutanensu shi da ya za arewacin najeriya yana son mutane ne na arewa shugaban kasa da fa balewa shi na son mutanen najeriya baki daya don haka kullum tunaninsu menene za su inganta ilimi ya za su inganta tattalin arziki ya za su iya kawo zaman lahiya a bangare irin na arewa mai kabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban akwai mutane da yawa waɗanda ba kiristanci suka yi ba ba kuma addinin musulunci suka yi ba kuma yan arewa ne to su da idan sun ba da rayuwarsu akan mutanensu suna tsoron allah ba ka haɗa su da shugabanci irin wanda muke da shi na wannan lokaci wanda ya zamanta mutane shugabanni sun zama kamar kura kuma da ta tashi rabu ta ce wanga na kura na wanga na iyan kura na wanga na kuma mai rabo ne to shi a shugabanci irin wanga lokaci shi ya bambanta da waɗancan mutane kuma shi yasa shekara yau fiye da hamsin da musulmi da wanda ba musulmi a arewacin najeriya yana tuna waɗannan mutane yana tuna su da alheri kuma shi na musu addu'a 'yan siyasar najeriya yanzu haka sai ka ji musamman a lokutan gangamin yakin neman zaɓe suna kwatanta kansu da sardauna amadu ya kake kallon wannan al'amarin ko su sun san da cewa suna waɗannan abubuwa ne domin su yaudari talakawa sun san yaudara ce kuma yau kaga abin da ya cimma arewacin najeriya nan ta sardauna babu aminci tsakanin shugabanni da talakawa babu aminci tsakanin talakawa da talakawa babu aminci tsakanin masu addini daban-daban wannan abin kuma ya sa babu zama lahiya na'am a ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu haka suke addabar arewacin najeriya ma shine rarrabuwar kai zaka ga ana ta rikice-rikicen kabilanci da kuma musamman na addini wanda wasu ke ganin kamar ya saba ma tafarki irin wanda shi sardauna amadu bello ya shimfiɗa arewa a kanta yaya abin yake a wancan lokaci da kuma yadda ya bambanta a yanzu to a yadda kake iya ganiya shine a lokacin da aka zalunci su sardauna shekara ta 1966 an ka kashe su ai da an ka taso ma arewa da yaƙi wanda ya kawo yaƙin basasa da su general hassan usman katsina da su yakubu gawan da su tripolis dan jimma da makamantarsu duk haɗewa sun kai sun kai tsaye sun ka kare arewacin najeriya ko da yake ba kabila guda ba ba addini daban ba to me yasa daga baya mun kaki juna rashin adalci da shugabannin da sun ka biyo daga baya suka yi suka cusa muna bambance-bambance akan aƙida ta addini kuma su ba masu addini ba. jama'a ta zaka masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Farfesa Bello Muhammad Bada da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To madalla a gaida dan mutum sanyin na yanzu kuma ga wannan sakon shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Wannan haka yake, to yanzu ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. A jiya Talata Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawar da ƙasar ta ta shiga tsakani ake yi za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a ziran Gaza. A gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. A jiya Talata gwamnatin kasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta aiga da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa kai na RSF da ba sa ga maciji da juna, inda ta zargi ƙungiyar da ke ta 'yancin ƙasar Sudan a matsayin 'yantacciyar ƙasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron koli da za a yi. Rundunar soja a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al da kuma dakarun RSF a karkashin jagorancin janar Muhammad Hamdan da Galo tun a watan Afrilu suke gwabza fada don kama ikon Sudan. To ma da lama sauraro baki daya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma mun dawo an jima kaɗan da hantsi za mu sake da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma Dadi Balawi wanda ya hada da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Charleston nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum